daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 6.41 da 31 da kuma 25 a jamhuriyar Nijar za ku iya samun mu a tashar biyu afirka da ke binne mai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun ma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm da kuma niyya a birnin kwanni duk a jamhuriyar ta nijar sana ko da shi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanmu da dare da fatan an wani lafiya mahmud lalo ne tare da hafsa dan mai soro muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 8 da rabi kenan agogon ghana karfe 3 da rabi na yamma a nan washington dc a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa wani sabon ayarin 'yan najeriya da aka kwaso daga ƙasar libya ya isa birnin lagos ya ce akwai azaba a ƙasar libya kuma ina shawartar duk wani ɗan najeriya da ke sha'awar zuwa kasar libya da ya kiyaye hakan za ku ji cikakken rahoton to kamar kowace ranar juma'a fili a buɗe ke ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya amma za mu ba ku dama ne ku yi tsokaci kan batutuwan da suka dace waɗanda kuma za a yi su cikin lafazi mara harzikarwa lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna ɗauke da labarin wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana fusatar shi akan harin da aka kai wa sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar a gabashin ƙasar Congo Kinshasa, wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kiyaye zaman lafiya na ƙasar Tanzania su goma sha biyu da raunana mutane arba'in. Antonio Guterres ya ce, Ina yin Allah wadai da wannan harin, ba za mu taɓa amincewa da kai hari kan sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da gangan ba, wanda kuma hakan laifin yaƙi ne. Jagoran na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce harin ya auku ne da daren Alhamis a lardin Kivu ta Arewa inda ake fama da fitina. Guterres ya kara da cewa wannan shine hari mafi muni da aka kai kan sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin 'yan shekarun nan. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaidawa murya Amurka cewa harin da aka kai kan sansanin bakin wato kan sansanin bakin daga na sojojin da ke mulki a yankin beni ana kyautata zaton 'yan tawayen kungiyar adf ta kasar uganda ne suka kai ta ya ce kungiyar tana kai kawo a wannan wuri kuma a cikin wata kuma a cikin wata gudan da ya shige mata kai farmaki akan sojojin majalisar ɗinkin duniya ofishin kula da ayyukan majalisar a kasar congo ya ce an kuma kashe sojojin kasar su akalla biyar a faɗan da aka shafe lokaci mai tsaho ana yi a tsakanin mayakan kan 'yan tawayen na kungiyar adf a gefe guda da sojojin majalisar ɗinkin duniya da na congo a ɗaya gefen jami'ai a jihar yin river da ke ƙasar sudan ta kudu sun ɗora laifin kisan wani ɗan majalisar jihar akan mayaka masu biyayya ga madugun 'yan tawayen rick mashar wani kakakin 'yan tawayen ya musanta wannan zargi a cewar jami'an gwamnatin jihar ta ye wasu mutane ne da ba a san kusuwa ne ne ba suka harbe jacob suk har lahira a ranar laraba a wani garin uganda mai suna mijali an kashe shi ne a lokacin da yake ganawa da 'yan gudun hijirar sudan ta kudu waɗanda suka tsallaka iyakar ƙasar domin gujewa tashin hankalin da ke faruwa a yankin kajokeji a watan yulin shekarar 2016 a watan da ya gabata ne 'yan majalisu masu wakiltar wasu yankuna suka je arewacin uganda domin ganawa da 'yan gudun hijira akan aiwatar da wani tsarin zaman lafiya amma a lokacin da abokan aikin su koma gida shi sai zauna a garin na mijali a yau juma'a 'yan sandan isra'ila sun harba barkonan tsohuwa a kan 'yan zanga-zangar falasdinawa a garin bethlehem a yayin da aka kaddamar da ranar nuna fusatar da sassan na falasdinawa suka buƙaci a yi An tura ƙarin 'yan sanda da dakarun tsaro zuwa birnin Kudus biyu bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta ayyana cewa birnin Kudus shine babban birnin Isra'ila kuma Amurka na shirin maida ofishin jakadancin ta can. A can baya Isra'ila tana hana matasa shiga masallacin al na Kudus a inda tashin hankalin ke barkewa a duk lokacin zaman tankiya. mai magana da yawon 'yan sandan isra'ila mickey roosevelt ya ce ba mu ga wasu alamun tashin hankali a wurin ibadar ba don haka ba mu ƙayyade shekaru ba idan wani abu ya tashi za mu ɗauki mataki cikin gaggawa wannan masallaci na al'aksa shine na uku wajen tsarki ga musulmi yayin da yankin wurin shi ne mafi tsarki ga yahudawa waɗanda suke kiran shi temple mount A yau Juma'a ana zanga-zanga a faɗin gabas ta tsakiya da ƙasashen da musulmi ke da rinjaye. Dubban mutane sun yi gangami a ƙofar ofishin jakadancin Amurka da ke Kuala Lumpur, babban birnin Malaysia. Wasu daga cikin 'yan zanga-zangar suna ɗauke da kwalayen da ke yin tur da shugaba Donald Trump, wasu kuma na cewa ɗage hannu daga kan Kudus. A Indonesia kasar da ta fi yawan musulmi a duniya, ɗaruruwan 'yan zanga-zanga sun yi cincirindo a kofar ofishin jakadancin Amurka a Jakarta suna cewa Trump ya haukace, mutuwa ga Trump. A yau Juma'a Birtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai suka sanar da samun ci gaba a kan ƙa'idojin ficewar Birtaniya daga ƙungiyar. A lokacin da yake hira da 'yan jarida tare da Prime Minister Theresa May ta Birtaniya a birnin Brussels, shugaban ƙungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ya ce ya kamata a yanzu tattaunawar da ake yi ta koma kan batutuwan da suka shafi cinikayya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda watakila wasu ku suka ji a farkon shirin wani sabon ayarin 'yan Najeriya da ake kwasowa daga ƙasar Libya ya isa birnin Lagos. wannan ayari shine karo na biyu a cikin makon nan da hukumomin najeriya suka dawo da ɗaruruwan 'yan ƙasarsu gida yayin da batun zargin cinikin bayi a ƙasar ta libya ke ci gaba da ƙaruwa daga birnin na iko ga rahoton da babangida jibril ya aiko mana da misalin karfe goma sha biyu da rabi na safe yau ne dai 'yan najeriya da ke kasar talabiya suka sauka babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke nan Legas a wani jirgin saman kasar libya mai suna burak sanarwar da babban jami'i mai kula da shiyar yammacin najeriya na hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa alhaji suleiman yakubu ya fitar da ya nuna cewa akwai maza ɗari da hamsin da biyar da kuma mata guda biyar sai ƙananan yara guda hudu a cikin waɗanda aka dawo da su gida najeriya mr emmanuel keshi na ɗaya daga cikin 'yan ƙasar najeriya ɗan asalin jihar delta da aka dawo da su gida najeriya kuma ya bayyana cewa libya is not a place to stay ya ce akwai azaba a kasar libya kuma na shawartar duk wani ɗan najeriya da ke sha'awar zuwa kasar libya da ya yayi hakan akwai aikin yi a nan najeriya don haka akwai bukata matasa su zauna gida domin gina kansu da kuma ƙasarsu tare kuma da kaucewa shiga tasku a kasar ta libya millions of nigerians they are in libya dying in um, prison please stay in your country kusan shekara guda kenan dai aka karfafa dawo da 'yan najeriya daga kasar ta libya sai dai kuma a 'yan watannin nan an karfafa dawo da 'yan najeriya bayan kammala taron da shugabannin kasashen afirka da na turai da kuma kungiyar tarayyar turai suka gudanar a kasar cote d'ivoire alhaji ado dan sudu na daya daga cikin shugabannin an arewacin najeriya da ke ganin bayan daukan wannan mataki kamata yi gwamnatocin su kara daukan wasu matakai na zakulo wayanda ke da hannu a cinikin bayi da kuma safarar mutane zuwa kasar libya da kuma tarayyar turai babban abin da najeriya kamata su waɗancan mutane ya kamata a nemi su suwaye masu ainihin wannan ayyukan domin a bi su a tsintsince su a tabbatar an musu hakuncin da ya kamata kamar da nake faɗa waɗansu har miliyan ɗaya suna kashewa wajen wannan tafiya to miliyan ɗaya ko sama da miliyan ɗaya a najeriya ai kai mai kuɗi ne kuma ya ishe ka sana'a da ta rufin asiri don haka kaga ba wahala ba ne ko talauci yake fitar da mutane kawai wani abu ne na daban wanda ba za ma ka iya fasarta shi ba to su waɗancan mutane ya kamata ya zama an yi maganin su in kwalibe ba ta bada haɗin kai ba to ya kamata a ɗaura mara yaƙi a yaƙi su kawai wannan shine abin da ya kamata domin azabtar da ɗan adam da suke yi ba abin da ya dace ba ne musamman a wannan lokaci bincike da ya nuna cewa kawo yanzu akwai 'yan najeriya kimanin dubu shida kenan da aka dawo da su gida daga kasar libya zuwa nigeria a cikin shekara guda babin yanci firin murai amurka daga lagos ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogo nan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti kusan 20 wato karfe 10 saura minti kusan 20 kenan a nigeria da jihar kamar da chadi kafin mu buɗe layukanmu a ci gaba da shakatawa da wannan waka. kai dai mai gina ramin mugunta to ka gina daidai kaurinka watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina ramin zuciyanmu ta ma na daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya mara ma ya taɓe muddin. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Alalibu sashen Hausa ne na muryar Amurka, kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Adamawa, wane ne a kan layi? Baffa Adama Refata daga Gombe nan jihar adama Adamawan Najeriya. To Malam Baffa muna jinka. A ah, ina so yi magana ne game da a ah, maganan da Donald Trump ya yi hmm. na na birnin Kudus a matsayin headquarter banin Isra'ila. Hmm. To ni a gani na ban ga laifinsa ba, don dama an ce kowa ya samu ran da zai mata shanya. rashin haɗin kai na larabawa musamman tsakanin iran shi shine ya ba amurka dama ta faɗi abin da ta ga dama kuma ita isra'ila ta ci karenta ba babbaka amma malam bafa wannan zargi ne kake ko ko kana da ta hujja da ta nuna cewa rashin haɗin kan larabawan ne ya sa yi waɗannan kalamai to na farko dai kowa ya san cewa sun dade suna rikici a tsakanin juna kuma kowa zai fahimci cewa da yau za a ba falastinawa yanci a ce farisa ita za ta zama da tasiri a wannan yanki kasar saudiya za ta ce ba da ita ba to muna godiya malam bafa daga adamawa bari mu je jihar sokoto wane ne akan layi na sani kurga isa lokar yau yawa malam sani muna jinka ina godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah sani kama ku na yi kama ku Allah Allah sarki mu ma muna matuƙa farin ciki da ka same mu to magana ta shine magana rabaran Joseph haya da yake magana a cikin addini a cikin wannan takaddama ta gaba ta tsakiya. Hmm. To a gaskiya a gaskiya gaba ta tsakiya ɗin akwai magana a cikin ta domin duk da ce musulmi da kiristoci akwai cikin falasinawa gaskiya musulmi sun fi yawa a cikin falasinawa hmm. shi ne da cewa shugabannin larabawa da za su nufin jibi ranar narba ko ranar su ina kira gare su da allah su tattauna ta fuskar lumana a kai wannan abu karshe domin a zanna lahiya a cikin ƙasar musulmi to malam sani muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka da ka bayar daga sokoto bari mu je kwanta gora eh, jihar naija wane ne akan layi salamu alaikum amin alaikum salam eh, sunana manu ga dan pdp kanar su diko waldi gargariyo to muna jin ka malam mani ina kira ga gwamnan kebbi shekaran jiya na je gida ta birnin kebbi hmm. ya tuna cewa ba mutanen birnin kebbi kawai sun ka zaɓe shi ba ya isa mutum ketare can ketare babu wani aiki tun hawa ne gwamna babu wani aiki wanda an kai mana can ketare ina kira gare shi ya tuna mutanen ketaren nan a samu wasu ayyuka da dama a yi musu saboda can ketaren nan cabin wuta ya faɗi kuma ayyuka ga sunan barkatai babu ko guda wanda an kai salamu alaikum na gode sunana manuel dan pdp mazaunin ibadan wa alaikum salam malam mani daga kwantagoro jihar naija bari mu je adamawa wane ne akan layi salamu alaikum amin wa alaikum salam sunana ibrahim umar na kiran ku daga karamar hukumar gombe a adama najeriya to muna jin ka ibrahim da farko ina yi wa shugaban kasar najeriya muhammadu buhari godiya dangane da matasan da aka ɗiba aikin yi wato yan fawa hmm. a zahiri idan har an duba waɗanda suka nema Ah, kama daga matakin digiri nc diploma suna da yawa sannan kuma waɗanda aka diba ɗan kalilan ne sannan kuma yana kira ga gwamnati akwai matasa da da Mala Ibrahim kana tare da mu? Karatu babu aikin yi. Hmm. Haka gwamnatocin jihohi ma suna da rawan da za su taka Yin biri yunkurin shugaban kasa na ba matasa aikin yi. to muna godiya malam ibrahim daga adamawa bari mu je jihar bauchi wane ne akan layi kana muhammad lalo kana magana to kaman layin na bauchi ya tsinke amma mun samu kaduna wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amin wa alaikum salam malam abu lalo barka da dare yawa barka da yamma alaji sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya na'am to mamun lalo zan tafi jihar kebbi hmm. yawwa wannan karamar kuma ta kowa sagu karkashin jagorancin shugaban karamar kuma honorable suleiman sama sun bi gaskiya hmm. wannan mutumi babu shakka yana abin alkhairi a wannan karamar kuma ta jiha ta wannan jiha ta kebbi hmm. da haka al'umma wannan karamar kuma ku ba shi goyon ku ba honorable suleiman goyon baya domin ya tabbatar da aikin alkhairi a wannan local government naku domin local government idan ya kasance an samu shugaban karan kuma jajirtacce kuma ya kasance ba a tsaya an ba shi goyon baya ba to anan ake samun matsala amma idan aka ɗauki goyon baya aka mika mai to babu shakka za a samu aikin ci gaba to da haka malam honorable suleiman mu ne maka jinjina ta musamman a gare ka da fatan allah subhanahu wataala ya sa mu dace alhaji musa garo na gode a tashi lafiya to mun gode alhaji bari mu je mu sake komawa jihar ta bauchi bari mu wani na kallai assalamu alaikum mahmud mulalo wa alaikum salam kana magana da sama'il esfawa kafin ma da karamar hukumar ganjo jihar bauchi najeriya yawo to muna jin ka ismaila to alhamdulillah a yau maudu'i na shine ina jinjina ma shugaba muhammadu buhari mm. saboda alkawarin da yake mana nemo dai alhamdulillah yana cika mana muna godiya muna kuma kara masa addu'an fatan alkhairi Allah ya ja kwanan Allah ya ɗaukace shi ya kare shi daga dukkan sharrin makiya. Hmm. Da fatan shugaba Muhammadu Buhari don mu a jihar Bauchi yanzu wuta awa ashirin da hudu ba ta ɗaukewa a wuni a kwana har mun manta da maganar ɗauke wuta a jihar Bauchi. Dama ina son tambayen ka in ce ko za ka ɗan lissafo mana abubuwan da ka ga an samu ci gaba. Ci gaba da aka samu a jihar Bauchi. kamar abin da ya shafi wutar lantarki ayyukan hanyoyi abin da ya shafi ruwan sha da abin da ya shafi taimakiyar da 'yan makaranta abinci yawa da kuma abin da ya shafi harka na ilimi gaskiya alhamdulillah an fara ɗauko gyaran su gaskiya sosai sosai a takaice kenan to muna godiya sama'ila daga bauchi bari mu sake komawa jihar naija wane ne akan layi ah, ali abubakar daga ibetu yawo to mala ali muna jinka to muna godiya ga shugaban kasanmu janar muhammadu buhari bisa ga taimakawa da yake yi na talakawa ga dukkan alamu layin abubakar ali abubakar ya katse bari mu je jihar kebbi wane ne kan layi eh, salamu alaikum amin alaikum salam eh, mahmud lalo kana magana da dan asabe mai fata daga yawuri yawa to muna jin ka ɗan asabe to yau ina so in saukaci dangane da yadda gwamnoninmu suke shugabanci ne to gaskiya ba mu gamsu ba ah, in son samu ne ah, ina so duk gonan da ke mulki yanzu su yi koyi da yadda adamu aliyu ya yi shugabancinsa ko kuma aliyu muga takardawa mako domin waɗannan mutane sun yi mulki sun kare amma har yanzu jama'an jihohinsu suna bukatan su suna kwaɗayin a ce na ma za a ce su dawo su cigaba da mulki saboda lokacin da suka yi mulki kowa ya amfana manoma sun samu taki mm. an samu ilimi an samu albashi cikin lokaci da fatar sauran gwamnoni za su koyi da waɗannan mutane. Yawa yanzu kamar misali a cikin gwamnonin da suke mulki a yanzu duk ba a samun wanda suka ɗan taɓo wannan fannoni da ka lissafa a ciki ne ko kai kake nufi. Gaskiya Mahmud lalu ina tabbata maka inda za ka zo jihar Kebbi ko ka je Sokoto wala ina gaya maka za ka ji al'ummar jihar Kebbi suna ɗokin a ci ina ma Adamu Aliyu ya dawo. Ra'ayin dan Asabe daga yawur jihar Kebbi bari mu je Zamfara wane ne akan layi? suna na alhaji bala sama'ila yau alhaji bala muna muna jin ka alhaji eh. bala wato ni har yanzu ra'ayi na shi ne a akan ganin karin shugaban kasan muhammadu buhari hmm. wato ni ina mai da barka da zuwa ziyara a jihar kano hmm. bayan hakan ga ina ƙara kira da gajen da buhari ba ɗaukar yan kwadawa wasu a faɗa mai ƙarya harkar noma ma har yanzu gwamnatin tarayya ba su taimaka mana ba akalla dai manomi ya samu taki da wuri ba abin ba abin da ake yi ne daga rediyo sai takarda shi ne ake maganar noma amma mun da mu gani a kasa ba magana taki babu babu wani taimako da gwamnatin tarayya ke yi na manoma to da fatan waɗanda ke da alakin jin wannan korafi na alhaji bala daga zamfara suna sauraron wannan korafi na shi bari mu je jihar ido wani ne kan layi muhammad haruna daga edo state to muhammad haruna menene ra'ayinka ra'ayina ga shugaban kasar najeriya da allah ya taimaka game da tsadar rayuwa da talaka yake ciki hmm. tsadar rayuwa allah ya tayi a sashen abinci sashen ababe irin wanda za a kaje gona ko wani ɗan babur za ta haka da komai ya tsarda allah ya taimaka a yin price control ma'ana rage rayuwa damu da la muna godiya muhammad haruna daga jihar edo da ke can kudu maso kudancin najeriya kuma da haka muka kawo karshen daukan wayoyin naku sai kuma ranar litinin idan allah ya kai mu yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice Hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru Pikaput sun kori malamin mai horar da kwallon kafa na babban kulab din kasar inda Mutabus Lions Hugo Bros daga mukaminsa bayan ya kwashe shekaru biyu yana horas da 'yan wasan kwallon kafan na kasar ta jamhuriyar Kamaru har ma ya dauko kofin nahiyar Afirka a shekarar 2017 din nan wanda hakan ya kara wa kasar ta Kamaru ta goma shi a fiskan kwallon kafa na duniya na yi hira da wani tsohon kocin kwallon kafa na kasar kuma wanda yake bin al'amuran kwallon kafa na kasar ta kamaru umaru inuwa ko me yasa suka kori malamin kwallon kafa na kasar ito eh eh, kasan igbo bros ya ba ma kamaru kofi nahiyar afirka to amma a cikin contract da aka yi sayi da gwamnati da an yi wato hukumar wasan kwallon kafa a kamaru eh ne wanda ya kamata ya ba mu kofi nahiyar afirka kofin afirka bai haka nan kuma kofin duniya to kofin duniya kaga ba mu samu mun cimma burin ba to bayan hakan nan ma eh, shi zama da cewa igor bros na da wasu matsaloli da 'yan wasa saboda yakan wato neman tada zane tsaye tsakanin 'yan wasa idan aka zo wato taro manema labarai yakan wato bayyana wasu kalaman wadda ba daidai ba ne shi sa kaga mutum kamar eh, shi dan wasan nan wanda ya fito ta eh, a wasan kwallon kafa na nahiyar afirka wanda muka cin eh, ya ambaci wasu kalamu da dama wadda wannan yaron gaskiya bai ji daɗi ba to yanzu ya kuke gani za ku biya shi hakkinsa ne bayan kun kore shi a wannan matsayi na satin da yake yana ci gaba da tafiyar da horar da 'yan wasan kuma kuka dakatar da shi. Ito eh biyan sahara ne shi kamar ya zama dole. ya zama dole saboda cewa masa wata biyar watanni biyar a wato ya gama aikinsa amma kuma shi zama da cewa an kore shi an salame shi kafin lokacin amma ba tabbatar ba da na son kuma da kai haka ba tabbatar ba saboda mai tabbatarwa ministan wasanni ne da kasar kamaru bilin ba shi ne kamata ya tabbatar amma waɗannan kwamitin da aka saka na ainihin wato sulhu eh, sun ba shi takarda na sallama shi shi shi yake har yanzu dai ya dauke takardar amma yana jiran minista ya sallame shi kuma bayan minista ya sallame shi kuma a biya shi kudaden da ya kamata biya saboda bai kai lokacin adadin da za zai zabo karshe na ainihin kwamfani da suka yi saye da mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Zaben 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi da aka gabatar kwanan nan a jamhuriyar Equatorial Guinea wata dama ce da ta kubce gwamnati na ta yi amfani da ita wajen faɗaɗa burinta na ba da sararin demokradiyya a ƙasar. Wani buri da ya kasance abin da Equatorial Guinea ta mai da kai kansa a bayan babban taron tattaunawa ta ƙasa a shekarar 2014. Obiang Ngema Mbasogo ya faɗa a lokacin cewa demokradiyya da haɗin kan ƙasa dole ne su zama abin da aka baiwa muhimmanci a matsalolin da suka shafi ƙasarmu duk inda al'umma ba su da 'yanci babu yadda za a yi a samu ci gaban gwamnati. sai dai kash kamar yadda jakadiyar amurka a equatorial guinea julie fruta ta faɗa a cikin wani sharhin da ta rubuta damar da gwamnati ta samu ta ba da sararin demokuraɗiyyar ƙasar na bayyana cewa ta saurari muryoyi da kuma buƙatar al'umma da kyautata yadda ake kallon ƙasar a idan duniya ta kubce a watan Nuwamba. Ta rubuta cewa zaben wani koma baya ne, takardun zaben ba su ba da damar a zaɓi ɗan takara kai tsaye wanda zai wakilce su ba a kowane mataki, tunda masu zaɓe suna zaɓen jam'iyya ne kawai. an yi wa 'yan ƙasa rajistar yin zaɓe a hanyar da ba ta gaskiya ba kuma babu masu sa ido na cikin gida ko na ƙasashen waje haka kuma ƙidayar ƙuri'un na ƙarshe ba a bayyana aka yi ba kuma babu gaskiya a ciki. Bugu da ƙari aka taƙaita yin amfani da hanyoyin sadarwa na yanar gizo da wayoyi. Hukumomi sun ce wai jam'iyya mai mulki ta shugaba in Ingema ta lashe zaben da kashi 92 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa a zaɓukan 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi. A majalisar wakilai ta tarayya da ke Malabo, ɗan majalisa ƙwaya ɗaya tak daga jam'iyyar adawa ta Citizens Party for Innovation aka ce an zaɓa. Hakan ya bar jam'iyyar da ke mulki da kujeru 99. Jakadiya Furuta ta ta jaddada cewa adawa mai karfi da amana dole ce a wajen samar da tattalin arziki ga kowa idan ba a sauraron jama'a babu 'yancin wakiltar kai a demokuraɗiyya gwamnati ta takaita damar da 'yan ƙasa ke da ita ta yin zaɓi mai kyau a ci gaban ƙasa kamar yadda jakadiya furuta ta rubuta a farkon shekara yawan mai da gas ba shine alfanu mafi girma a equatorial gini ba al'ummar equatorial gini ita ce hakikanin albarka mafi girma a ƙasar lokaci ya yi har ma yana neman shigewa ga shugabannin equatorial guinea na su tabbatar da cewa dukkan al'ummar kasar sun samu sararin demokuraɗiyya domin kasar ta samu ci gaba. Wannan sharhi ne da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma sai labarai a takaici. sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana fusatar shi akan harin da aka kai wa sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar a gabashin ƙasar Congo, Kinshasa, wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kiyaye zaman lafiya na ƙasar Tanzania su sha biyu da raunana mutane arba'in. Jami'ai a jihar Yeriva da ke kasar Sudan ta kudu sun ɗora laifin kisar wani ɗan majalisar jihar akan mayaka masu biyayya ga madugun 'yan tawayen Rick Machar, wanda kakakin 'yan tawayen ya musanta wannan zargi. A yau Juma'a 'yan sandan Isra'ila sun harba barkonon tsohuwa a kan 'yan zanga-zangar Falasɗinawa a garin Bethlehem a yayin da aka ƙaddamar da ranar nuna fusatar da sassan na Falasɗinawa suka buƙaci a yi. A yau Juma'a Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai suka sanar da uh, samun ci gaba a kan ka'idojin ficewar Birtaniya daga kungiyar a lokacin da yake hira da 'yan jarida tare da Prime Minister Theresa May ta Birtaniya a birnin Brussels. Shugaban kungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ya ce ya kamata a yanzu tattaunawar da ake yi ta koma kan batutuwan da suka shafi cinikayya a saboda an samu ci gaba sosai a bangaren farko na tattaunawar kan yadda sassan biyu za su rabu shugabannin tarayyar turai da za su gana cikin makon nan a brussels an sa ran za su amince da yarjejeniyar da aka kulla Thomas Sauro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu a madadin hafsa dan mai soro da ta ni gabatarwa da julie leathers gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa kamar da kuka ji sai injiniyan mu cedric franklin da ya daidaita mana sautukan mahmud lalu ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc